Labari on na wani yaro da shi da ubansa suna shan rake suka zauna suka fara shan raken nan shan rake suke tun suna hira suna magana har suka zo suke dab suka daina wata magana yi eh, shuru kawai kake ji cin rage ake yi ɗannan da yi wa ikan lu'u nan yi uban na hawan hawaye ke yi hawaye da ce komai rage kawai yaron nan sai ke cewa wai baba me yasa idan aka shuka rake tsayinsa baya taɓo sama ne ce kai dan ubanku wannan sai gwamnati <laughs> ita ce mai kayan aiki kenan da kudin da ta yi shukar da sai yanzu ya taɓo sana ke ta wannan shi ne labarin you me. I told you,